kamar yadda muka saba a jimo'in da suka gabata bayan jawabi a takaice da kuma fasar hudu ba sannan daga bayan da aka insha Allah ta'ala sun makaranta hudu ba tsara shi insha Allah kuma ya kira sallah kuma wannan rana ta ashirin ga watan shawwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shekaru arba'in da daidai ne bayan hudu da ɗari hudu kuma hakan na yi daidai da sha biyu ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin miliyariya ita ce juma'a ta farko tun bayan wato wannan waƙiya da samun duniya ba ɗaya wanda sakamakon sa aka dakatar da gudanar da ibada a irin wannan yanayi a irin wannan tsufa domin ya lokacin da yi maganganun wata yin kasance a cikin da kuma rika faɗin daidai domin maganganun wata na ba kuma dan adam ne ke rubuta ba ne su ke rubuta za mu je gaba Allah mu tsaya kan duk abin da muka furta wa inna alayka la ya kiraman katibin na da taf'alun akwai bayanai da yawa a cikin baki na wanda na san cewa ire-ire na waɗanda suke hawa mun bari akwai maganganu irin su da yawa a cikin bakunan su amma lokaci ba zai ba da dama a cikin gwamnati a yi magana a kai za mu kai da irin dan abin da ya samu wadanda wajen tunatar da mutane da janyo hankalinsu da nau'ukar da su a kan abin da ake so su rika tare da kuma su mutane abin da ake bukata su yi wa malamai adalci wajen fahimtar maganar inda ya kamata ku fahimci da ma'ana ko kuma limanai domin shi malami wakilin annabi ne malami ba ɗan siyasa ba ne domin shi malami a karantar siyasa shi gaba ɗaya ne malami ɗan kowane fashi ne ma'ana fashin da ya zama ko ya yi gaskiya ko ɗan siyasa da ya zama ya yi gaskiya malami ya sanar shi zai ba kowane takara ko ɗan kowane fashi shawara to da ka duk abin da ke fito a bakin malami ana ƙara shi na wato cewa da ne kai a matsayin da mabi karkarce shi fasanin cewa kila malam ya karkata zuwa ga faci ka ne ko goyon bayan wani ko kuma rashin goyon bayan wani abin da ya kamata ka auna abin da ya karkata ba ka bi gaskiya daga cikin al'amarin da malam ya faɗa wanda kuma ka bi nan kuma kana iya tambayar ko kuma ka ajiye a wannan da ba dole ba ne ah, na yi wannan magana ne saboda abubuwa da dama na maganganu iri iri waɗanda ya mun su sun sha tun bayan wannan al'amari yanzu yanzu san kwana tamanin ke ba a yi da ake cikin jami'in irin wannan ba sa'an suka zuwa za ka zuwa a zuwa a kusan goma sha biyu ko sha uku kenan ba a sake zuwa a cikin sallah kamar yadda na faɗa da wannan yanayin ta hukuma idan na ce hukuma فأين لك الجنة الظهر كبيرة كريمة حتى تطورا الجهر به فجنة الجارية باب إنت بالقومة تشيء كده على الجنة ومن مكارسنا جاءان هنا هنا باكي كده إذا طبعا تكتر على الجنة أبي أبو هو حديوة وزد إينا لي أمتنا قرر إنه يشكل لهم كيف كده بنا حقيقة لهم ووانا بعضي كده لهم ووانا بعضي كده لهم الله تعالى بارك في سيدنا عبد الله بن kun ce ma da yi ta abdullahi ma da sun ba ba bautu ga shi na nasiha ina zuwa ga abin da yi ba a lokacin da ɗan adam ya zama su ba shi da ikon yin abu to shari'a ba ta neman shi da wannan abu Allah ya faɗa mana cikin alƙawari ya ce tattaba Allah na tsara ka ji tsoron Allah ne iya yadda na ce gwargwaron kiwo yanzu yau mu zo masallaci yanzu muna da ikon su zo masallaci ba wani shiya a yau sun muna da iko amma jama'a da hannu muna da iko ba mu da iko su so da haka idan ban zo masallaci wani juma'a da hannu da sauran jimuwa inda muka wuce a baya ina da zunubi a wurin Allah an ba cikin ban da zunubi ina kuma da rana ne masu cike da juma'a domin hadisin ya da duk wasu da yake ma Allah ibada ko wani aiki sai rashin lafiya ko tafiya ya hana shi to za a ba shi cikakken lada kamar yana zaune a agari ya yi wannan ibada in dai ya ba kana zuwa juma'a sai sakamakon wannan da zuwa aka ce karka zo juma'a ka zauna a gida kai sallar azahar za ka samu ladan juma'a cikin cikakke kuma da haka ladan ma mu yi gaba dan Allah da ke samu ma shi gaba kaga a cewa garin da wasu suke yi a zauna a cikin amana sallah a da jira jira ko ne kamar da wani mutum mai ma da wani abu da suka fara da dama daga gaske da yawan mahaifin da akwai da suke gani cewa ƙarya ne wanda kuma ba ƙarya mana ke gano amma kila za a samu wanda muke da ra'ayi ɗaya da su cewa siyasar da ke cikin lamarin kannan ya yi yawa akwai siyasa su ya amma su kannan ya da gaske ne ba kuma ƙarya ba ne amma an su siyasantar da wasu al'amura a cikin da to ne ne kada ka ji siyasa ka kalli gaskiyar cutar ka kuma saurari shawarwari na likitoci masana waɗanda suka kware a kan aikin su suka tabbatar da cewa cutar nan ga hanyoyin da za a bi da izinin Allah a kare ke daga kamuwa da kai ba ka yi da idan ka idan ka fi bi ke kuma ka kamu da wannan cutar a wurin Allah ke ne da shi ne ka kashe da nan a wurin da ya kamata su kai kai kai kai duk abin da aka ce maka kar ka yi akwai halaka a ciki sai ka aikata kake a kai ba kuma sai ka halaka Allah ne maka alama ta ruwa wannan abin da Allah ce wani duk ya yi duk da nan kar ka ta kallon cewa an ce a ne amma kuma an hana zuwa masallaci ga shi ana taron siyasa wannan babu ruwan karshe wannan ya rage na su sun shiga da wannan abin lokaci a kan da ake yi ba idan suke yi yin adalci su da Allah idan kuma sun yi adalci su da Allah za mu kai a gaban Allah su da kai wanda ta ba ka san yaya za su yi da Allah ba ina fata muna fahimta kai da kuma abin da yake ya bayyana gare shi ne daidai da ta zauna lafiya likita ne ya karanta likitanci a kan da shekara bakwai ya yi wasu fukafukai da wasu wato karanta suka har ya samu lambobi na yabo ya kware a kan fata da shawara a cikin ya kuma zo ce maka gashi ba kan nan za ka da take na kula za ta yi mutan ce da ce ki ka za ka ba za ka yi wa da ta to da yake ne yanzu dan Allah a cikin ku akwai wanda zai ce bari ta bashi mutum da yanka da rai an gomu akwai mahaushi ya iya yanka aiki ta nama ne kuma zan ce yanka na mutum ko da ya ka ga ma da take ce ba gaskiya ba da ya ce ne ita ko su da kuma su ma malamai sai a tambaye su to yanzu wannan ya ci karo da shari'a ko bai ci karo da su ba sai da mutu bayani a sarari wallahi da ya rafa sama ila ba tun da wannan mutum ta zo ba su taba tada wannan ila ko su da yara ba su taba jin cewa za su ga damuwa ba na hada mu zuwa sallar juma'a na san sallar da take yi ta azara ina cikakken lalacewa kuma ibada ne ke da ita mu umarnin shugaba ne karkashin umarnin Allah ne a yau da shugaba ya ce in zo masallaci ga shi a cikin masallaci ban taɓa ruwa ko ne ba shugabannin mu suna bukatar addu'a akwai wasu matsaloli da yawa da mu suka fata kamata mu damar da su ba waɗannan al'amuran wannan ba su shi ma su da su da ma muna fuskantar ƙalubale da yawa yanzu ta taba zaunawa ka tambayi kanka ne ne eh, musamman corona covid-19 ƙirƙirar da aka yi amma da مقولا ذاك الإذن هو كأجل الإذن من الله أما منين مصبب على حضورة كأجل أبو هذا نبي يجي بنات الكوار muna cikin kai muna zinace-zinace muna ruwani muna malubo muna kasa mutane da garkuwa da mutane bayan bala'in da mamari a lokacin da ake wannan cutar mata kowa a lokacin da wasu ke fara Allah ba kuma sun rana kai kuma da mallaka Allah ya faɗa cewa wa ma aqalukum min musibatin fabima kasabat aydikum wannan tsoron musiba ne a ce hannayen musu da jirgin wani faruwa ko da Allah ne ya ce ko da Allah ya ce da ai Allah shi bai zo ba zai faru akwai wani sako da Allah ya ce su fahimta wasu musu koma zuwa gare shi idan ayyukan shi Allah ya kauce kuma abin ya ce ma na da bala'un illa ne zan ne wani ruhu ma rufe hanyar da yau ba. bala'i da shi ba zo ka cikin al'umma ba shi kuma da dalili ba kuma ta ɗauke shi ba sai an zuba an gawa mahala a cikin korona nan ana ciki wallahi da ga ana tsammanin idan ka taɓa abin da ya faru a lokacin da ya saba na ƙarfi a aka da nuna wa na wata aure a kuma kan sadarwa na ta yi muwa ya da rama su kuma kan sadarwa na zamani social media ba ta fito tsirara da mun tsirara babu wani abu da ke cikin da zai bayyana na adalci wanda ya kamata mutum da shi su da ya kamata nuna ne. ko sunan mai sunan mayewa sunan ci gaba sunan nuna soyayya challenge ne ma na aure haka ake magana kai ma ka kai haka da mata ai ba kowa bane wawa Bikin wani na abubuwa jama'a kuna tsammanin barci da Allah ya mana azaba a cikin cutar korona da suke kallon ta ba ita kaɗai ba ce cuta da Allah zai iya kama mu da ita wallahi kaɗan ne daga cikin duniyoyin hanyoyin da Allah zai kama mu rashin adalci na zamantakewa rashin adalci na shugabanci wato rashin adalci da ka a cikin gidaje matar da suka kuma suka aure ka a matsayin matarka ba ka mata abinci matar da ta bari iyayen su zo ga kashin gidanka ta zauna da kashin ka zama ka kake ba ta maka abinci dan da ka haife shi da kai da ke cikin haka haife shi bai maka abinci ya ba ta maka abinci duk ba ka yi kawo karewa kan ina ne ba za a samu matsala ba a cikin da bala'i ta wuce inda muke tsammani da kalli halin da muke ciki a ƙasar mu ɓangaren da muke ciki wallahi wallahi muna cikin tsakanin nan suwa ina da mu mutanen arewacin Najeriya ba mu mutanen arewacin ko kuma suka amma idan ka kalli abubuwan da ke faruwa wallahi muna cikin tsakanin Allah kada shi da kada tare da tuba da komawa ga kai da yake da nan sannan mu zo mu sake karatu na waɗanda ya kamata mu zaɓa su rince mu a matakai na siyasa majalisar wakilai na jiha da na dokoki har da na tarayya gaba da yin zona mai ke karatu a cikin wasu zama da kada kada kan da ake a jihohin ka taɓa zuwa kana tambayar kan da wani ne yake wani aiki dan ne haka yake ba wani ba wani wata da wata sallah da rashin imanin mutum rashin imanin mutum wanda yake musulmi ne da ya fi wasu wani musulunci rashin tausayin da alaƙa ce wata ba zai iya kallon mace ya yi mata fyaɗe a gaban ɗiyarta ko ya fyaɗe a gaban uwarta ko umarta ya yi tsirara ya mata tsirara wallahi babu wani sojoji da ya yawa mutunci mutunci da ya yawa darasin cin mutum darasin mutunci da ake a wurare da yawa idan irin wannan al'amari ya faru sai ka zubar da hawaye kana kuma da kasa ya kai wannan al'amari ba ka tunanin su ma a karɓar wani koyi da ya kamata mu kuma mu koma Allah mu gyara aka san wannan abin ba zai yi ba da kansa mu muka janye wa kanmu wallahi ku gyara هذا الذي بالله يخشى الرحمن أصل ذلك مزاجي للسوى مثل الفلوس بعض من الدعاء بعض من السنة بعض من واتو حتى توكلا في أكلم أبن الزبي تبقى أكلم نوين الكرار إذا كمان شبابان شبابان هو كريم هذا هو التنمية بعد كلام شبابان شبابان شبابان شبابان شبابان

kana jin daɗi a kan su da shi da wata shugaban da kai zan kai ka san wala wala wala ka kala shi kuma mun yi kira da shi amma da abin su ya kuma yin tunani ya kamata mu faɗa tunanin gwamnati jihar Kaduna ta kan da yake kuskure da yake jere wallahi ba a goyon bayan sa duk inda ya yi kuskure ya kuma san cewa ya yi kuskure an kuma nuna masa kuskure ya ƙi gyara da gangan yi wannan ba ma goyon bayan sa yana da bambanci da mai san kusko ya yi ba da kuma ni da ba a gyara masa kusuwar ba ina ba ta kusa hanyar amma tsakanin da Allah mu mu kalli kanmu ku kalli kawo na su gaba mu gyara akai musibu da yawon muka da ba a sakamakon wannan cuta za ku yi filarin cewa duk abubuwan da suka tashi yanzu a tsarin a ƙasar nan ba sa dawowa bayan da suka tashi yanzu ruwan da za ka shaka ce da sha na fiye wata ya kuma a riya ina wajen maka idan ka ɗari kusan nan ba za ka sake dawo da shi ka ɗari yawon ba ka za ka ce ga ruwa yi haka ya tashi duk wani abu da ka sani na makaroni na amfani kudin ya tashi kuma in ya tafi zai dawo kudin mota ya tashi in ta sa ka bi ba zai dawo haka muke rayuwa ba wannan gwamnati ce dai ko kuma mu ne talakawa muka zo muke wannan kasar kuma ke da kanmu فضح الله تحت يعتقد إلى أنسان جماعة ولا تبعي الله يفعل به ويدعو الشيطان ما عند أن لو يشوف من جاء أما a lokacin da wani ba akwai hanya ta shari'a da ta dace da nuna da su yin ba ta hanyar ba ta hanyar zaki ba dan zagin ma ba zai maka amfani ba karshe kai ba da rikon ɗinka ne zaman marayu suna rubutawa kuma shi na manufar ka abin ya hanga ba ita wani ne ba ita ka abin da shi ne a wani kai kana ne ne ba san mene ne ta yi haka idan yana rubun a a kan duk abin da ya kai masa addu'a Allah ya kai shi don ko shan ne Allah ya gane amma ba zai ba ya ko ya gane daga ne Allah ta ala ya magana shi ke amma an hana ka ba ba

kuma Allah ɗauki sarki babu yadda baya al'amarinsa yana da iko a kan komai zunubin mutu ɗaya kawai da Allah ya kawo wani zunuban mutane da yawa da yin su Allah da ke yi ne kuma ya tsara mutane an zama mutu da albarka ba duk wani na cikin kimomi ta ba a kan wasan da biyu ba yanzu koma da duba kai na da yake yi wanda suke kawo wani da kake da suke yi da suke yi kowa ya ya kasu kula da su zargiyar da ya kamata fyaɗe ya yi yawa kwanan nan da shi na farka ta bara ga kuma nan nan nan shanu ya ce shi Ya shida kafin su zo ne har sai da shekara ashirin zuwa na kuka zo daga nan ya ce shekara da? duk ba su wani wannan rashin sosai kuma sai yin sassubanni suke faruwa wannan sai ne kuma da suke bayyana da zuwa cikin ne matan aure ne suke zana zana shi duk ba wani ba magani musibu ne da yawa wanda ke cikin Allah ne ke kawo maka da mawa haka da zama ko cikin wani musulma kusan Allah ya kawo maka da zama wani cikin suke aikata Allah ya kai mana kurakuran kamar yadda kan zuwa da fara yana magana idan mun yi sallah kada a manta da wato ladanin wannan masallaci mara haya wanda Allah mai sarki ya barsuwa a cikin wannan da nuna farko farkon da wanda na san wasu ba su ba muna fata Allah ta alaƙi ji shi ya fi masa da kuma haska haskaka makwancinsa da sauran mamacin mu gaba daya ɗaya da cikin imamu wani masallaci shi ma mala abin da ta ga kai kanin bayan su Allah ya masu wata jihar Jigawa shi ma muna zuwa Allah ya ji wata Allah ya gafarta masa. Kudurin mu a yau za ta bai da hankali ne kawai akan abin da ya shafi hadarin aikata zunubai wanda yana da cikin bayanan da ne a cikin ah, sharri ko ci a cikin nan tsokaci da zai tare da wannan cuta da kuma buɗe a masallatai da aka yi a gudunje zan nan fassara ta cikin hausa da mun da yawa waɗansu suna zuwa masallatai da niyyar su yi wa irin zaki na a cikin wani ko mai za a ni a wanda nake karsa kamar yadda kana kila wani ya yi da ni wani kuma ya da ni da na ba su dama da Allah ya shirya da ni bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga Allah sallallahu alaihi wa sallama da jinjina a gare shi da halayensa da sahabbansa hudu ba tana cewa bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah hakikanin tsoronsa domin tsoron Allah shi ne mafi girma ko mafi karamcin abin da za ku koye a cikin zukatanku sa'annan kuma shi ne mafi tsada daga cikin abin da za ku bayyana kuma shi ne mafi kyawu daga cikin tufafin da za ku tufa su da shi Allah ya mana daga cikin masu tsoron ya ku musulmi ku sani lallai samu da zunubai suna da haɗari a cikin jikin ɗan adam da kuma zuciyarsa tasirin ta a bayyane yake a cikin garuruwa a cikin al'umma domin tana janyo sharri da ainihin wato musibu kamar yadda muka ga wannan cuta ta zo ta mamaye duniya tana ainihin wato kawar da nema idan ta faru nemomi da yawa sun kauce a sakamakon wannan cuta sannan kuma ana samun jarabawa da azaba ta bayyana sakamakon sakamakon zunubi da sabo wato jarabawa tana aukawa al'umma fitintinu suna yaduwa sako kuma yadda zama sun cewa dalili na ainihin wato dakushewar al'amura yin ta'a ga Allah subhanahu wata'ala da biyayya a gare shi wato shiga cikin katanga ce ta Allah din bai girma subhanahu wata'ala wato mutum ya shiga cikin kariya da badala na Allah lokacin sarki wanda kuma ya zama sun cewa duk ya shiga cikin irin wannan to yana cikin aminci wanda yake baya kusantuwa wanda kuma ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto amincin da yake da shi zai koma ya zamanto cewa tsoro ne ba aminci ba kamar da ne misali ko ne isharar azum a halin da wasu tsakanni cikin ciki a arewacin Najeriya da wasu jihohin mu Allah ta'ala ya kama da ƙarshen wannan da ba. Allah madaukakin sarki haka ya tsara duniya Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa Allah madaukakin sarki ya sanya kaskanci da wulaƙanci ga duk mutumin da ya saba mafarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda hadisin Imam Muhammad ya rawaito haka Hassan al-Basri Allah ya kasa da rahama yana cewa Allah ya ki yadda ma'ana Allah ya ki yadda fa ce ya kankantar da duk mutumin da ya saba Allah ya kare mu daga saba Abdullahi da Rasul Allah ya kara masa yadda yake cewa duk lokacin da alfasha ta zina ta yafi cikin al'umma ko a cikin wata jama'a da riba sai ka ga Allah mu dokin sarki ya ba da inda na harakar da wannan al'umma kar Allah ya halakar da mu domin waɗannan cututtuka wallahi suna nan a cikin mugunji suna nan a takuci a cikin sannan sani ya fi yankuwa masu albarka babu wani ba a duniya na sharri ko cuta face dalilin zuwan ka shine sabo da ainihin wato zunubi Allah madaukin sarki yana cewa duk abin da ya same ku na wata musiba to sakamakon abin da hannayen suka aikata ne Allah yana yafe zunubai da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗi cikin hadisi da tace wanda Imam Ahmad ya rawaito annabi ce kwatankwacin misalin kananan zunubai da kuke ganin su to daidai yake da kamar mutane da suka sauka a wani wani sai wannan ya zo da ta da buga ya jefa wannan ba ya sa ta ko wannan ya zo da sandar shi wannan ya kawo sandar shi wannan ya kawo sandar da aka hada har aka a wuta aka hura wutar da aka gaza ainihin aka kaka zura aka mana ni ya yi gaya wannan ya yi tada wannan ya yi liwali wannan ya yi zina wannan ya yi kisan kai wannan ya yi kaza idan aka tattara da zaman sai zaman to banyan da da Allah ya yi ko da barayin bayan da kake tsammani idan na daina ka daina ya daina kowa ya daina ba za ka iya faru ba zai faru to wannan misalin ƙananan zirgai ne kana ganin ai kallo ne kana ganin ai tabawa ne kana ganin ai din kai shi ne kawai ko kaza a hankali a hankali da daban nan suna taruwa sai su ba ka mamaki shi ta wani mai hikima yake cewa kalli zunuba sabiraha wa kabiraha fa huwa tuqa ta tsara zunubi karka aikata karamin zunubi da babban zunubi wallahi ko mu wani iri ne ko karami ko babban iri da zunubi da kyarci kawai ya ce wannan shi ne tsoron Allah ya ce wasu na kamashin fauka arzu shan ya faru baya da rika yin kamar mai tafiya a kan kasar da akwai kaya a kuma kwalba yana kaucewa abin da yake gani saboda kare shi da shi haka ya kamata ya ce za ka kiran na fakira da inda jibala min al-hafa karkare da karamin zunubi da mun hasan zuwa manyan manyan zuwa su suke gani daga tsakanin suka wayi gari da da farko ƙanana har yau da gobe shekaru miliyoyi suka zama to manyan zuwa gurin sai ka zama jirgi ke girma idan kana aika da karamin jirgi kana ga ba komai wani Allah ta kare kare ana Allah ya kara masa yadda yana cewa ku nan kuna aikata waɗansu ayyuka ayyukan nan ƙanana ne a kallon idanu kuna ganin ba komai ba ne magana da muke ai ba komai ba ne hirar da muke a cikin mutuncin wani ko a zaɓi ne gaba wani ko malam wani ya ce kuna aikata abubuwan da kuna ganin bakon gwada a ku wanda yake kankantar su ma bai kai girman gashi ba a wurin amma sai ke cewa wallahi mu kuma muna cikin da irin waɗannan ayyukan a zamanin manzon Allah daga cikin fannin da zai ba a kawar da mutum cikin mutane ita Allah ta'ala ya kare yayin da mutuwa ta zo wa Muhammadu bin Munkadir Allah ya kara masa rahama ɗaya daga cikin manyan tabi'ai sai yi kuka aka ce mai sa kuke kuka ya ce wallahi ina kuka ne ba don komai ba ba don wani zunubi da ni na san cewa na aikata zunubin ba ina kuka ne saboda zunubin da na aikata ina ganin ba a komai bane amma a wani Allah wannan zunubi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan iska ta kada guguwa ta tashi yakan shiga wani irin hali iska ta canza yakan je ya komo ya kai da komo ya fita a cikin gidansa saboda tsoron kada azabar Allah da sauka Allah ta'ala ya kare Allah madaukakin sarki yana cewa wa za mu zahira fi wa batina inna alladhina yajiduna isma yajiduna isma bima kanu yaqtarifun wato mutane zalibi wanda ya bayyana da wanda yake na koye lalle waɗanda suke aikata zunubai za a saka musu da abin da suka aikata abu guje mutu ba ta biyu saka kaka ne zuwa ga hadisin na ingantacce hadisin abdullahi da umar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja kullum wa kan annabi yake cewa ya ku taron muhajirai waɗansu muhajirai ne suka haɗu mutum goma a nan talawa yake cewa shi abdullahi da kuma yake ni ne ɗayan mutane goma nan da a sanya ya gaya wannan magana ya ce yanzu fi taron muhajirai akwai waɗansu ɗabi'u guda biyar matukar kuka rike su a duk kafin ya faɗa mutum ina roƙon Allah ba kada ya shi wannan lokacin kada wannan malakin ينسي الى فرقه لم تظهر الفحيشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فتى بهم الاولاء التي لم تكن في اصنافهم الذين مضوا وأقول والفحشاء وضعت في الامه الفحشاء وغيرها الفحشاء في الامه جنا شاكا لوان عماده كتاب سيد دبا نوت الفحشاء وانا كتاب رائع daga yanzu masallacin nan da kake ciki idan ka tashi zaka ga gida Allah ya kara yake mutane masu imani mutunci wallahi sai kaga abin da hankali ya tashi ba kai ta zaka ga gare shi ƙarfin nan kuma alkin na musulma da mace ba mutum ba an tara wani su kamar ka tara Allah ya tsare ya ce idan mutane suka bayyana irin wannan albashan a cikin to sai Allah ya jirkace shi da cututtuka irin waɗanda kakanninsu da suka gabata a shekaru aru aru ba su masu da su ba ka taɓa jin cutar covid na ce gaba a lokacin da cutar ya ta bayyana ba a san da ita shekaru arba'in bayan ta mutane sun hawa su ga cutar gonorrhea da hannun da sikli duk wannan cututtuka ne da wani galibin su ana samun tsoron sa ba Allah ba san su ba shekaru ɗari akwai su amma kan yi su a yanzu yanzu bayan covid-19 ɗin nan waya kan cutar da za ta bayyana nan gaba Allah kada ya sani Allah ta'ala ya tsare sannan abu na biyu annabi ya ce walam yanqusu al-fityal wa al-fihan illa ukhidu bi-sinin wa shiddat al-mawla wa jawr al-turban mutane ba za su sauye mutu ba ba za su sauye ma'auni ba ka je hawa yanzu za ka sha mamaki ka gaida a cikin an don fashe abun hawa kwanan an ban mora ne masu kuma aunawa na lita sun murte lita za ka sai mai a gidan mai an murte shi za ka auna ne a wurin awa cikin komai an riga an cire shi an gama lalata shi abin ya ce idan irin wannan musibar ta faru ya ce wallahi za a shiga cikin wato fari na wahala da rashin abinci da zuba ba kama da wannan ka ga mutum ya waye gari a gidansa har dare ne ta abubuwan da zai sha gidansa iyalinsa ba su ci ba mutum kana tafiya ya kai daga Allah a taimake shi da abin da take gidansa kwanan da za a dafa abinci ba a cikin masallaci haka ake tashi ana neman jini wannan baya faruwa a cikin me yake janyo irin wannan musulmi yanzu magana da ne a kan wannan an da ya so kayan abinci ka kara mutane da shi sai a cikin da ba kara ba amma kai ka kara mutanen da suke kudi a wannan community da Allah ya yi ta fara Ta hanyar wannan sana'a ta hanyar tsari da rusuna wa abu ba tare da tsoron su cewa mutum zai iya mutuwa ya je samu Allah a wannan halin da zai ga wani to duk wanda suke wannan ya Allah da bace su da wannan sannan wa dawlu sulta da mugayen shi wa zamani ba na shi wa zamani wanda ba za ku so sai ku ba su damar da wani ciki ba za ku mutu na mutu ko ku so ko ku so dole ku ka ce ba har mu bane da mana wannan ba ma ku ga irin wannan shugabannin waye ya janyo mana ko muke da abu na uku annabi sallallahu alaihi sallam, ya ce wala yanzu zakata amwalihim mutane ba za su ki ba da zakkar dukiyarsu ba shi a cikin al'umma Allah ya ba shi wadata ya ji bayan da zakka ya ce duk mutane da suka yin haka sai Allah madaukin sarki ya yi musu wannan ya ce illa muni wal qatra min as-sama wa qatu sai Allah ya hana mu ruwa ba za ka yi ruwa ba annabi ya ce walau al baha'im lakin faru? ba dan ma Allah ya sa dabbobi ina nan ba wallahi sakamakon dabbobi albarkacin sai Allah ya fara wannan amma kun ba da haka ba saboda kin ba da akwai wasu auren mutane nawa ne ba sa fara zakata Allah ya ba nawa ne zakka nawa ne zakka rubuta kullum sannan wallahi da ana yin karatu fatikan mutane su gani mawadata ina tsammanin ila ba ma wani je ce maka kai su bayan da mu wani zakkan sunan ta kawai ko ake yi gani yake wani ba ɗaya kudin da za a kwashe idan aka ce rubu alkushin rubu alkushin na abu in ka saka dukiyarka kashi goma kashi goma a cikin dukiyarka sannan ka san ko kashi ɗaya a cikin goma ina ka suke tara kuna nan za ka ne ɗaya nan da za ka ɗauko ba ba shi za ka bayar zakka ba shi ma ƙwaya ɗaya je ka sa ka kasa ka ƙara kasa kashi hudu kashi hudu karshen kwanaki ka sake bari cikin karatun duka na gari wannan kwaya ɗaya shi ne zarkar da za ka bari wancan na ne na kashi ɗaya cikin goma wasu don Allah muna nan musu saka da suwa da zakar babu sadakawa ne a cikin kuma mun zo kaga cikin mutum takwas da Allah ya kufarta babu wata al'umma da kawai da mutum da babu amma mutane ba sa bari idan ma wannan ya maka wahala bari bari ka rufe duke ka kasa ta kashi arba'in kashi arba'in to a lokacin da ka fi kwaya na guda talatin da tara daga rage akwai wahala da ba akwai wahala ba wahala Allah shi ne tamu to duk mutanen da suke bayar da zakka Allah zai halarar sama abu na ne shine cewa wala yanqudu ahad Allah mutane ba za su warware alƙawarin Allah ba kamar yadda mun ke alƙawarin dokar Allah shi kai ba tare da mu hada shi ruwa ba tare da shirka ba tare da zalunci da mugunta ba da umarnin ayi ba da yadda ya kamata Ya ce in mutane suka warware wannan Ya ce face illa sallallahu alaihi wa alihi min ghairi sai Allah ya dora musu abuci ga ba daga wani daga waje ya zo fa ya khuduma bi ba'd ma fi ayyi kwace dukiyoyinsu da abin da suka mallaka mutanen da suke zuwa suke mana wannan bala'in da kan za kawai ku wallahi wannan da daga cikin abin da ya ce ba na tsammanin cewa mu sun rai suke mana abokan da su suke shiga da samu shigo cikin da kan da wasu masu da suke da su mu kuma sai wuce a kan da su mu ne kaza mu ne kaza na bane da kan da ya ake da na ba da rabu daga cikin mu'amala da ke zuwa cikin wannan amma wallahi ya gani tsarin ne da wato manufofin su suke zartarwa a kan an gama kashe wannan yanki gaba kira shugabannin masu sai a tsarki da mutum a abu na ƙarshe na biyar a kan cikin yake cewa wa malam ya kuma bikita ta. matakar mutane ba za su yi hukunci da dokar Allah ba da littafin Allah ya ce illa ta Allah ba ta mun bayyana ba sai Allah ya sanya gaba da iya tsakanin ba ma da iya da jiran ba ma da jiran mu haka da iya tsakanin da jin kaushi Daga jakin juna ya za a yi wani ya wuce ni ya za a wani ya ci gaba ni ba ci gaba ba ya za a yi kaza ya tabe shi ne tabe ne wannan shi ne ba abin da muke rayuwa a cikin Allah ta da ya tsare sai ake wa albarka a kan yace wannan shi gudun mu yau zan ga ka tare ne nan za a kira sallah yanzu insha Allah ta Allah za ka kira za mu karanta rubuta na shi kadai daga nan sai mu tashi sallah wani kana ya Allah ta Allah ya rasuwa wani hadu Allah ta Allah ya Allah ya dafa masa Allah mu da yake ya kuma kurcin da ko kuma Allah ta Allah ya tsara salamu Allah ya dunya mana malamu da wakila wannan cuta da muke fama da ita Allah ya fama da kunshin da Allah ya fara ke mana gida da suka rasu a cikin ta mana addu'a Allah mu da yake ya sanya ya kafa shahada su da kuma warkar da da suka kama da ita suna cikin rayuwa da yanzu Allah ya warkar su mu ko kamar idan Allah ta ala ya tsare kare mu da kuma kamar karshen a wannan da mata da sauran jihohin wannan kasa da ba duniya ga baki da salamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar Allah الحمد لله معيز من أضاءه واتقاه ومذل من أضاء أمره وأطاه أحمده تعالى على جزيل كرمه وما أولاه وأشكره على آلائه وما أداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ما خاب من دعاه ولا يئس من رجاه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير عبد اصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن كان هواه تبعا لهدى وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فالتقوى أكرم ما أسررتم وأعز ما أظهرتم وخير لباس لبستم أيها المسلمون إن المعاصي والذنوب خطر على الأبدان والقلوب وعثرها ظاهر على الأوطان والشعوب فهي جالبة للشرور والمصائب بها تزول النعم وتحصل النقم وبسببها تتوالى المحن وتتداعى الفتن وبالمعصية تتعثر الأمور على العاصي إن طاعة الله هي حسن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين ومن أطاه انقلبت مأمنه مخاوفا قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري رواه أحمد ويقول الحسن البصري رحمه الله أبى الله أبى الله إلا أن يذل من أطاع ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهل بهلاكها وما في الدنيا من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعصي قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال صلى الله عليه وسلم فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ماء فما نضجوا به خبزهم رواه أحمد ويقول عنس رضي الله عنه إنكم لتعملون عملا هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري يقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ولما حضر الموت لمحمد بن عبد المنكدر رضي الله عنه بكى فقيل له ما يبكيك فقال والله ما أبكي لذنب أعلم أني قد أتيته ولكني أخاف أن أكون أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح تغير لونه وأقبل وأدبر وخرج من داره فرقا من عذاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتجنبوا سقط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى أيها المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين قتال خمس إن ابتليتم بهن فلغن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن أولا لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان ولا يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا ينقضوا عهد الله إلا ولا ينقض أحد الله ولا ينقض الأحد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فآخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم والحديث رواه أصحاب السنن ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين صلوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على وأداء الدين يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أيده العبادة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ينبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.